na zo na kasa kaya ina zaune kawai ya ce tanko sai in farka in ɗauka wani abu za a siya ashe kawai dai mutum da ya tanko barka da kawai sai a wuce to gaskiya ne abin da nake gani ina da shawara kin ga jarin nan ki ka ba da shi dan abin da muke yi kuma ana dan ana sama abin da za a sa a baka. kasuwa ta tsaya lamari ya canza kayan da suka rage a shagon nan sau da za mu ɗebe su mu siyar ki rike kuɗin ki a hannu ki san inda za ki zuba su a matsayin ku na sha'anin mata ta nan za mu iya samu a wani zamanin da samu gaskiya fi dai tun tunda hakan ka ce za a yi hakan za a yi amma mai gida bari in baka shawara ka san me nake so da kai me zai hana ka koma sana'an dashi dashi ni ma <laughs> ai Allah na tuba tuba Allah na tuba eh, sau ina dashi ina ni ina da shi da ba zan iya ba zan iya yawo in zo in kama hau babur in dinga yawo kwararo kwararo ina bi in ban nan ne can ne can ina karɓar da shi ba zan iya wannan kana zaune a gida zaka ga a dinga kawo masu biyu kati zaka buga a tara mata da maza kaga kai ta bangaren ka zaka yi wa magana ma abokanka ni ta bangare na zan gaya wa kawaye na in na je gidan biki suna duk sai in gaya musu kaga kana gida za a zo a ringa zuba dashin ba sai ka wahala ba to da kin zo da shawara amma a bar duwa a shawara nan shine ni fa ba zan iya dashi da maza ba to a ah, na san rigimin mu maza burin su yayi yawa yanzu idan na zo na saka dashi ne ce maza su shiga har kurin wata ina zaune a inda nake dashin wani kato zai zo dinga sokan da kasa fi sabilillahi amma yanzu da aka ce mata ne suke dashin nan mata ba ku cika wani dogon buri ba naira ɗari ce ɗari biyu ce ɗari uku za ku iya sakawa in suka taru kuma ku ba ku ba za ku nema ba sai idan biki ya taso ko za ku ba da wata gudunmuwa to kin ga ba gara ya zama kawai mata ne suke dashin ba to shikenan hakan za a yi yanzu na je gidan bikin suna kawaye na duk zan bi in gaya musu kaga sai a zo ana zuba dashin yanzu daga yanzu ka tashi malam tanku mai dashin mata <laughs> to amma abin zan ba da shawara hmm. a cikin dan abin da yake naki za ki dan bada dan wani jari dan kadan wanda za a dan kafa in buga teburin da za a ni ba kudi ba karan ba wani abu ai duka yi wa kai ne ai to da ni da kai mun zaman daya to shikenan dan abin da ya rage naki kuma gaskiya ki sani zaki zuba tunda ku kun fi mu hanyoyin sana'a ba komai to hakan za a yi kawai to shikenan Thank you. yawa madam teka tek to wannan kuma duk ni kadai sai kada ne wannan kudi ha ba ni na isance yayi kadan to gashi ka hey kai ban iya guda ba da a ce na iya guda yau da na yi maka madam mu ba sai kin yi guda da mun ji wani abu ba saboda muna jin daɗin wannan zama namu da muna yi ban taba aure da na ji dadin sa kamar wannan aure da na ni da ni da ke ba kai dole na gode Allah shi yasa kullun na samu kudi ban da tunani in ban samu kudi in zo in kawo miki ba eh. kina tarare na kamar uh, wani abu da kaza tana tsuguna tana fito da shi haka Allah na gode maka da kauda ta da miji irin wannan gashi soja gashi jarumi ba irin ragon mazan nan ba madam ka ki zigalifa, ka ki zigani ni yan jini na haka ya haka jini na daji ai sai jarumi kai Allah ya bar mun kai mai gidana <laughs> hakin tuna min lokacin da na shiga cikin guwa lokacin muna wani yaki jarumi jarumi ban ni kawai sai mun dawo ina dawo yawwa Allah ya tsare kawata mm, sai kika gani wallahi kaman daga sama kika faɗo ka na gani abin mamaki wallahi yau dai na ce bar an kawo miki ziyara kin ma san wani abu sai kin fara na zo ne in baki shawara kin san kwanan baya kin ce akwai kuɗin da kina ɗan tara wanda mai gidan ke ke baki oh eh shi na ce to me zai hana ki ringa zuba dashi kin ga ko dama ina so in shiga dashi sai dai rigima ce ba na so ka zuba mu wa mutum shi ki zuba maka kin ga ai za a yi rigima kin san me ba irin wancan dashin bane mai gidana ne ya bude dashin amma nashi na kati ne idan kika zo kika zuba da katin ki duk lokacin da kika so ki karbi dashin ki zaki karba kin san shi wannan da kati ake yin shi to shikenan karki damu idan soja na ya dawo in na faɗa mishi duk yanda ya yanke zaki je to shikenan ki dai tunani akai karki damu ina gajiya lafiya lau ya akai dama an mun tana da shinka ne to shine nace to ni ma ina so in shiga to a to alhamdulillah a san da zuwa san da zuwa an miki bayanin komai kenan a kama da zan ka san ban fito a banza eh wannan gaskiya ne wai wai wai a to duk gaba daya dubu biyar kenan a sannan ki da zuwa sannan ki da zuwa to abin da fatan dai an miki bayanin yadda ake zubin dashin ko eh. to bayanin dai shine dama ga duk wanda za ta yi zubi zubin farko ko nawa ya kama to na me da shi ne eh na me da shi ne ne ba a min wannan bayanin ba kuma nan gun tanko aka ce mai ki zo nan wajen tanko to ai Allah na tuba ai shi nan dai mu haka muke zubin shi anan zubin farko da ma na me dashi amma ai na zaci sai idan an zuba na kwasa abinda na niyya sai in dauka an baka a a a haba hajiya haba hajiya yau haka ake kuma ga yana mun ya lafiya ai zubin farko ko nawa ikama na me dashi ne da shi muke kula da dukkanin abubuwa kin ga bushe nan ba da shi nake kula da ita kin gani yanzu idan ki aka ce zan farko na wani to duk abin da zaki zuba ke za a ta'acewa ke za a yi ta'acewa ke za a yi ta'acewa kuɗi kuma su dinga girma su dinga girma su dinga yi sai ranar kwasa kawai ki ba ta musu to inda amma ba fara maka ba amma to shikenan to kaga wannan kuɗin hmm. zubi na biyar kenan za ka yi da shi dubu ɗaya ɗaya kullum nan na kwana biyar ne hmm. kuma kullum zan dinga zuwa ina zuba <laughs> a sannan ki da zuwa menene sunan Bilki. Bilki. Bilki Garba. Bilki Garba. Na. Yau. Ba sai an sa adireshi ba. A'a ba sai an sa. To shikenan. To bari in baki kati. Ai kawai daga yanzu kin ga katin na to wannan shine bajin katin nawa. Tanko mai adashin mata. Eh ni ne nan. Bari rubuta miki. Bulki Garba. Ko? Kwana biyar kullum dubu daya lokacin da ki zo to kawai ki zo da su da kin zo da kati sai ki zo da kuɗi ina cike wani kuma sai kalma shi eh yawwa Ka kuɗin ce wannan ki ɗari biyu ai ba za ta ishe ni kuɗin cefane ba kai kullum ba ka da abin kuɗin cefane sai dai ɗari biyu me ɗari biyu za ta yi min daddawa za ta siya muku kuma barkono ko kuma mai gaskiya ni ɗari biyu ba za ta ishe ni har ga Allah ke me yasa kullum baki cikin godiyan ubangiji yanzu ke san da na samu wannan ɗari biyar? ya kamata ki rinka duba abin da na mutum yake shan wahala wajen nemo ya kawo miki waɗannan wahala suke kuma ni buri na kullum addu'an da nake Allah ya bani ikon sauke nauyin da ya rataya a kaina buri na an gana faranta miki amma ke kuma na lura burin ki ga kin bakanta min da wanne zan ji waje zafi ciki zafi to haka ake kowace mace za a bata kudin cefane na kirki wanda zai ishi ta biyan ta amma ni in ka tashi daga ɗari biyun nan ba za ka kara min ko sisi ba me ɗari biyu za ta yi min ko nawa na baki ya kamata ki nemi Allah ya sanya miki albarka a cikin sa shine aka san mata na gari da shi amma ko na baki mafin hakan wani miya kike min wannan nan miya ne haka nake ganin safari san kama an wanke kai abin da ban niyyar miki gori ba kin sa ne miki gori saboda kin bakanta min to shikenan yanzu dai a bazanta zan je gidan kitso makota ta sabuwa dan kin bullo min ta nan na sha ta nan sai ki bullo min ta wani gurin to na bar